بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin yana girmama a gare ni wannan lokaci da malamai suka dora man nauyin wannan haɗuwa da ku abin gaskiya yana da girman gaske bi saraha na jinjina abin sosai da sosai kan cewar eh, da an samu wasu malaman mu suka matsa cewar mu ce wani abu to alhamdulillah abin yana da nauyi kuma yana da sauki tun da suna kusa da abin da aka faɗa kaga eh, sai su daidaita bakin sai su daidaita abin ina roƙa Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madaukaka ya sakanka musu da alkhairi kuma ya sa mu dace da karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna yammaci na lahadi na kuma 26 ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 13 ga watan biyar a shekara ta 2018 miladiya muna nan masallaci na nan herkwatar sunna ta nan jihar neja din gurungun a nan cikin garin mina nan masallacin basoro ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagora ya mana muwafaka baki ɗaya malam ya ce za mu gabatar da magana ne akan tsagi na ayar alkur'ani mai girma da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wannan aya ko in ce wannan tsagi na wannan ayar yana da tsagin da ayar suna cikin suratul baqara suna cikin suratu ta al-baqara ita kuma suratul baqara a dunkule kamar da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi ta'ala alaihi ya kasa ta gida biyu daga farkon sura zuwa laisal birra an tuwa wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib yace hukuncin ta daban daga laisal birru ko laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al wal maghrib har zuwa ƙarshe shi kuma kismi ne da ma kuma duk wanda ya tadabburi ya ta'ammuli ya ga zubin ayoyin suratul baqara daga farkonta alif har zuwa ƙarshen wannan rubu'i wannan nusu din na sayqulu sufaha to lalle ilalla ya tabbatar da ya sha bamban daga farkon laisal birra an tuwon wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib har zuwa karshen amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun wannan tsagi na biyu na bakara tsagi ne da yake dauke da hukunce hukunce dalla dalla filla filla wanda yake samun ire-iren su a cikin wata sura da ba ta bakara ba yana da wahalar gaske sai dai ga dori ne akan na bakara ɗin har ma idan ya zo a waɗansu wurare din sai ya zama wannan ayar da za mu karanta tana tsagi na biyu ne na cikin suratu al-baqara yana cikin tsagi na biyu ma'ana daga laisar birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib a wannan tsagi din take kuma farkon ayar shine faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن يتجي آير دونغونغوم إنت وأن يتجي آير دونغونغوم إنت وأن يتجي أتشكيني aka ciro wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin to kuma yadda malami masana tafsiri suke cewa idan aka ce fasar aya kaza akwai buƙatar kayo farkon aya da ta zo kafin ta aya ɗaya ko biyu sannan da aya ɗaya ko biyu da ta zo bayanta zai taimaka maka wurin fito da wannan ayar ko wannan tsagi ɗin da aka yi magana a kansa yanzu muka ɗauki tsagin wa alal ladzina da fi diyatun ta'amu miskin za mu fahimci ayar ta taso ne daga ya ayyuhal na amanu ku ci kutiba alaikumus siyamu kama ba alal na min allah la'allakum tattaqun kaga ayar da ta zo kafin wannan kenan sai ce ayyama ma'adudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون لكن ثم سام أيركينا سأيد تزوباينتا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون sai ga mana waɗannan ayoyi guda uku su ne suke ɗaya a gefen ayar ɗaya a gefenta ita kuma ayar tana tsakiya za mu ga ayoyin guda uku ɗungurungun ɗinsu suna magana ne akan rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci shi addinin musulunci yana da shi shike guda biyar shike na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ɗaya kenan sai na biyu iqamus sala tsayar da sallah sai na uku bayar da zakka sai na hudu azumin watan ramadan wanda muke gabar sauraron sa ubangiji subhanahu wataala ya kai mu shi da albarka sai kuma na biyar shine aikin hajji waɗannan kowannen su ɗaya in babu shi to babu musulunci mutum to daga ashe abin mai girman gaske ne abin mai girman gaske ne saboda haka lalle ilalla ya zama wajibi mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mu gode ma waɗanda suka shirya wannan al'amari ɗin domin ya zama na an shirya waɗannan jerin gwanon muhadarori ne da yau da gobe da jibi kamar da malam ya faɗa domin duk fuskantar wannan azumi ta yadda za ka shiga azumin ido buɗe ba ido ba wannan ba karamin alkhairi bane ubangiji subhanahu wataala ya sa ka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka imani wannan ya shafi maza ya shafi mata kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku yin azumi shi azumi an wajabta muku shi kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun domin wannan shi zai sa ku ji tsoron Allah ayyaman ma'adudat shi azumin kwanuka ne ƙididdigaggu faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatu to sai ya lissafa waɗannan kwanakin da ya sha ya rama su fa iddatu fi ayyamin ukhra sai ya rama su a waɗansu kwanaki na daban wa alal ladina yutiqunahu amma yana zama wajibi ga waɗanda azumin yake wahalar da su fidiyatun fidiya fidiya ta me it'amu masakin ko miskin ciyar da miskini fidiya ta ciyar da miskini faman khairan duk wanda ya ta ɗau'i ƙari na ciyarwar da aka yi mishi da aka sa shi ya ƙara akan haka fawa khairullah wannan shi ne mafi alkhairi a gare shi wa sumu amma ba ku yi azumin khairun lakushi shi yafi a gare ku in kuntum ta'alamun muddin in kun kasance kun san haka din shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran za ku yi azumin watan ramadan ne wanda aka saukar da alqurani a cikin sa shine shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas da yake shiriya ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan da yake dauke da bayanai dalla dalla na shiriya da kuma rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance faman kana marido duk wanda ya kasance bai da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatu min ayyamin ukhar to sai ya rama waɗannan kwanakin da ya sha a waɗansu kwanuka na daban yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki da rangwame da sassauci ne a gare ku wala yuridu bikum al-usra Allah bai nufin ya tsananta muku ya kuntata muku walitukmilu al-idda kuma an ce ku cika lissafin ne domin kuma domin ku cika lissafin waɗanda suka cika azumi wani tukabbirullaha ala ma hadaku kuma domin ku kabbara ku mu ubangiji subhanahu wata'ala akan abin da ya shirye da ku wani tukabbirullaha ala ma hadaku wa la'allakum tashkurun kuma domin wannan ya sa ku gode ma Allah subhanahu wata'ala to wannan shine fashin bakin ayoyin guda uku kaga ayar ta fara da ya ayyuhallazina amanu ya ku dukkan waɗanda suka imani sai aka kira waɗanda suka imani aka fitar da waɗanda ba su imani ba kafirai da mushrikai duk ba su ciki kutiba alaikum siyam an wajabta muku azumi menene azumi da aka wajabta na farko menene azumi da aka wajabta muku sanan na biyu wannan azumin aka wajabta muku idan aka ce asiyam yana da ma'anoni guda biyu akwai ma'ana ta gundarin bakin larabci shi a zahirin larabcin larabawa in suka ce asiyam mai suke nufi in suka ce asiyam suna nufin alimsak kamewa daga kowane irin abu da ka kame a gare shi wannan abu mai kyau ne ko mara kyau na tabawa ne ko na gani kamar yadda sayyidana na maryam take cewa inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al in insiya kaga inni nazartu sauman na nayi ma ar alwashi bakance sauman na kamewa kamewa me falan ukallima al-yawma insiya ba bazan magana da kowanne mutum ba kenan kamewar da ta yi daga rashin yin magana da mutum shine azumi shine al-imsak to amma da Allah ya ce kutiba alaikumus siyam da ya ce faman shaida minkum shara falyasumhu me yake nufi ana nan ana nufi ne asiyam ash-shar'i asiyamu ash-shar'i ma'ana na yare na shari'a ba yare na lugha ba in an ce yare na shari'a huwal imsaku shi azumi huwal insaku an shahawatayil batani والفرج يوما كاملا بنية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الفجر أو معه في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعيان azumi idan aka ce azumi shine mutum ya kame ya haƙura an shahawate ilbaƙon daga barin buƙatar sha'awar ciki idan an ce sha'awar ciki ita ce mai ci ko sha ita ce sha'awar ciki wal farji da kuma sha'awar farji wannan mutum ya kame daga biyan bukatar waɗannan sha'awoyi guda biyu shawace albatani wal farji yauman kamilan cikakken yini ba rabi ba ba datsi ba cikakken yini shine yauman kamilan cikakken yini bini ya ci ta ƙarubi ilallahi azza ya yayi wannan ne da niyyar neman kusanci ga Allah subhanahu wataala ya yi wannan da niyyar neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala domin akwai wanda zai wani bai ci ba bai sha ba bai kusanci iyali ba amma saboda babu niyya sai bai zama azumi ba shine bi ta taqarrub ila Allah ta'ala niyyar qabla al a tabbatar da an yi ta kafin alfijir ya fito aw ma'ahu ko a yi ta alfijir na fitowa niyyar na kasantuwa in niyya ta zo bayan alfijir to bai zama azumi ba domin bai zama yawman kamilan ba bai zama yawman kamilan ba fi ghairi zaman alhaid wannan ya kasance a lokacin da ba na al'ada ba ɗaya kenan wani fas ba a lokacin biki ba biyu kenan wa ayyamil a'yad ba lokacin bukukuwan sallah ba uku kenan kenan hata imsak din ana buƙatar shi kada ya zama lokacin al'ada in ya zama lokacin al'ada bai zama azumi ba in ya zama lokacin biki bai zama azumi ba in ya zama ranar karamar sallah bai zama azumi ba in ya zama ranar babbar sallah bai zama azumi ba sha ɗaya ga watan babbar sallah bai zama azumi ba sha biyu ga watan babbar sallah bai zama azumi ba in dai ga ba in dai ba ga wanda yake ta matuƙi kaɗai ba shine kaɗai aka yi dai azumin sha ɗaya da sha biyu ga watan babbar sallah da sha uku amma in dai ba shi ba ba wani da aka yi dai wannan azumi na waɗannan kwanuka to wannan a dunkule shine azumi da aka wajabta mana huwal imsaku shine kamewa an sha al-batni wal farj kowanne tsari a cikin waɗannan dalilai na shari'a sun tabbatar da shi amma daga lokacin da gaji an ce azumi to wannan ake nufi da azumi kowanne azumi ne na farilla ne ko na nafila ko na alwashi ko na bakanci ko na sunna kowanne azumi ne inda aka ce azumi wannan ake nufi to amma maganar yanzu muna gabar azumin ramadan shi azumin ramadana shine ɗungurungun akan kowanne azumi saboda me saboda abubuwa kamar haka abu na farko shi azumin ramadana rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci in babu shi inda a ce afanillahu wa iyaku, Allah ya tsare mu baki daya mutum zai yi kememe da ran shi da lafiyarsa ba matafi ba ba komai bai ce shi ba zai yi azumi ba shi kawai ba ba zai azumi ba lafiya shi ba zai azumi ba kawai shi ba zai ba komai shi ba zai azumi ba kuma ya ƙin azumin to da yawa malamai suka ce ya kafurta saboda ya bar rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci ya bar rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci daga azumin ramadan kasancewar shi rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci ya ishe shi falala ko da babu wata ɗoriyar falalar sai kasancewar shi wannan ɗaya sannan kuma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin bukhari ya ce man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani da Allah yana mai yin hakan don neman lada to an gafarta mahi zunubansa to kaga wannan ashe ba karamin al'amari ba banda kasancewar shi rukuni akwai falala ta musamman shi azumin watan ramadan to kamar yadda yake wajibi haka kuma yana daga cikin abubuwan da kake gane wannan abun musulunci ne wannan kuma ba musulunci ba da ganin shi kana gane wannan musulunci ne wannan ba musulunci ba misali azumin nan wata guda ake yinsa in allah ta'ala ya ga dama sai sanya mana shi wata goma sha ɗaya azumi wata ɗaya cin abinci amma sai allah ta'ala ya sanya cin azumin wata ɗaya ne cin abincin wata goma sha ɗaya kaga wannan falala ce daga gare subhanahu wa ta'ala ɗaya kenan na biyu sai aka kallaci mara lafiya masu waɗansu halaye na rashin lafiya ko na halin tafiya sai aka yi hukunci a kansu shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus mu, kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta azumin ga waɗanda suka zo kafin kenan azumin azumi an wajabta mana shi ba mu ne al'umma ta farko ba ba mu ne al'umma ta farkon yin azumi ba a'a kafin mu akwai al'umman da suka zo suna yin azumi shine kama kutiba alal ladina min qablikum wannan kama din tana da fuska guda biyu akwai kama ta bangaren yadda aka wajabta muku haka aka wajabta musu ɗaya kenan akwai kama ta tsarin yadda aka wajabta musu haka aka wajabta muku tsarin yadda aka wajabta muku haka aka wajabta musu musu kaga zama akwai ta ɓangaren kaifiya kenan waɗanda suka zo kafin mu yadda aka wajabta musu azumi shine idan mutum ya yi buɗe baki kawai sai ɗan jingina bacci ya kwashe shi tofa babu cin abinci kuma sai rana ta faɗi gobe in dai ya yi bacci kafin alfijir ya to ko na minti uku ya yi yana farka ya ji ana sallar isha tofa fa cin abinci kuma sai rana ta faɗi ta gobe in ko bai yi bacci ba to har zuwa sahur amma in dai yi bacci to an riga an rufe haka aka wajabta har Allah ta'ala ya share wannan tsagin na kama kutiba alal ladina min qablikum aka share wannan da faɗin Allah ta'ala da yace wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل to kun ga kenan wannan tsagi na kama an share hukuncinsa ana karantawa tabarrukan a karanta qur'ani amma cewar yau dan kayi buɗe baki yanzu kayi bacci ka tashi zaka ci abincin ka ne muddin alfijir bai fito ba wannan kenan sai ayyama ma'adudat azumin ramadanan kwanuka ne kididigan kwanuka ne kididigan sai aka yi bayanin waɗansu dangane da azumi waɗanda ga ramadana ya zo amma gashi kuma sun samu rayuwarsu a cikin wani hali sai aka zayyano su faman kana minkum marida duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya mun samu nau'i na nauke na na ɗaya au ala safari ko yana halin tafiya nauke na biyu fa'iddatun min ayyamin uka. to hukuncinsa shine ya sha ruwa ya ci abinci ya rama waɗannan kwanakin a waɗansu kwanuka daban saboda haka kasancewar azumin ramadan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci ga kuma waccan falala amma duk da haka tsari na musulunci ya kallaci halina mara lafiya ɗaya kenan ya kallaci hali na matafi sai aka rangunta musu wannan yana daga cikin abubuwan da kake gane abu kaza addini musulunci ne abu kaza ba musulunci ba ne domin in dai ga abu da sauki ana duba masalih na za a yi ko ba za a yi ba mai rauni da mara rauni ana duba halayensu to ka fahimci wannan musulunci ne amma in dai ba musulunci ba ne kai tsaye za ka ga babu sauki a ciki kuma misalai akan wannan da yawa za ka ce zikiri ne ba a yin sai da alwala kenan ko da taimama aka yi shi bai yi ba kai daga ji ka san ba musulunci ba ne ta yadda sallah ita ce ɗungurungun in ba alwala kana yin mai taimama to haka abubuwan su shi tsari na musulunci kenan so kun ga yanzu an ce mari mara lafiya ƙa'ida ita ce duk mutumin da ba shi da lafiya mu riƙe wannan ƙa'idar duk mutumin da bai da lafiya kuna jina da kyau musulunci ya yarje mishi ya sha ruwa ya sha magani kada ya zo yana cewa shi baya so a karya mashi azumi shi don Allah ya kyale mashi azumin sa a tsarin da aka baka na magani ka sha biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ba wanda ya hana ka ka ci abincin ka ka sha magani wannan shine kayi musulunci amma mutum ya ce a ajiye mashi magungunan sai an sha ruwa ga rashin lafiya ga kuma azumi to wannan ba musulunci yake yi ba yana bauta ma Allah ne da imani ba yana bauta ma Allah da ilimi ba ne sai mu bambance wannan duk wanda bai da lafiya shi ya san bai da lafiya to a ka'ida shine ya aje azumi ya ci abinci ya sha magani abin da ake so shine ya lissafa kwanakin domin ya rama su mun ji ɗaya kenan sai na biyu au ala safarin ko kun kasance kuna halin tafiya kenan matafiyi an yarje mishi ya sha azumi an yarje mishi ya sha azumi ita kuma tafiyar da ake sha ma azumi ita ce tafiyar da ake ma kasuru ita kuma tafiyar da ake mata kasuru ita ce tafiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim da yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha dhu mahram bai halatta ga dukkan matar da ta imani da Allah kuma ta imani da ranar tashin alkiyama ta yi tafiya tafiyar ta kwana ɗaya awa 24 yini da dare sai tare da mahram tambaya a nan fa hawal khitab shine kenan idan tafiyar ba ta kai awa 24 ba ya halatta ta yi ba maharam ko bai halatta ba ya halatta tafiyar awa uku ya halatta ta yi ba maharam tafiyar awa biyar ya halatta ta yi ba maharam amma tafiyar awa 24 bai halatta ba sai da maharam domin tafiya awa 24 ita ce ma'ana tafiya tafiya ba ta kai awa 24 ba ba ta zama tafiya ba shi yasa in ta zama tafiya to dole da maharam in ba ta zama tafiya ba ba ta zama da maharam ba kuma wannan a lokacin da annabi sallallahu ya faɗa ba a yau ba kun lura da ke ko a wannan lokaci kuma shine buridi hudu da aka ambata a wannan lokaci shine buridi hudu da aka ambata wanda yake ya hada tafiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Khandaq bai kasar ba ya je Uhud bai kasar ba har yanzu Uhud bai shiga birnin Madina ba bai yi kasaru ba wanda ke nuna mana ashe akwai tafiye-tafiyen da ake ma kasaru domin annabi sallallahu ya yi su ya yi kasaru akwai tafiyar da bata kai a mata kasaru ba domin annabi sallallahu ya yi irin ta bai yi mata kasaru ba to ka'ida ita ce tafiyar da za a yi ma kasaru ita ce tafiyar da ake ajiye ma azumi kuma idan za ka ajiye azumin ba wai za ka ajiye azumin ne cin yau ba cewar ai gobe ka shirya ka karɓo wankin ka ka karɓo guga ka hada a daka gobe za ka yi tafiya saboda haka kada a tashe ni bacci da sahur wannan kuskure ne ƙa'ida ita ce ba za ka ci abinci ba sai ka kama hanyar tafiya mun ji wannan ba za ka ci abinci ba ko da kana da burodinka da farfesunka da komai ba za ka fara ci ba sai in ka kama hanyar tafiya domin Allah ta'ala cewa in ba man kana minkum maridon au ala safari ai yanzu da sassafe idan ka ɗibi kunu ka ɗibi shayi ai yanzu an ala hadarin ne kai kana gida ne ba ala safarin ba kun da ke ko kai ala hadar ne ba ala safar ba shi yasa ya gaba a yin fara kasaru sai ka bar garinku domin Allah ta'ala ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junah an taqsuru yanzu idan kana gareji ya ai lam tadri fil ard ba ka fara tafiya ba to mu rike wannan da kyau za ta amfani ba za ka fara duk da an baka damar a matsayinka na matafi ka ci abinci ba za ka fara ci ba sai ka zama matafi za ku je sokoto daga nan da kun wuce beji sai ka ce da Allah ina abincin nan a fito da shi shi kenan domin beji gaba ɗaya ta fita daga mina kun gane ko sai ka fara cin abincinka amma ba malamin da ya ce za ka fara cin abinci in ban da ruwaya ɗaya da aka roto daga alhassan albashar albasari wanda duk malamai sun ce shazza ce kawai dai ana faɗa ne don ɗalibi ilimi ya ci ba don aiki da shi ba ba za ka fara cin abinci ba sai ka fara tafiya domin Allah ta'ala ce fa man kana minku maridon au ala safari in ko ka fara ci a gida kafin dare ya fito da mota to ai kai yanzu ala hadar ne ba ala safar mu rike wannan to mun mutum biyu kenan sauran ka tafiya mutum akwai uzuri ka tafiya uzuri ce da za a je mata azumi shine fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu yana zama wajibi akan waɗanda azumin yake wahalar da su me yake zama wajibi akan su fidiyatu ita ce su bada fidiya duk wanda azumi yake wahalar da shi wajibi akan shi shine ya bada fidiya fidiyar me it'amu miskin ko masakin ciyar da miskinai ciyar da miskinai ita ce fide da zai bayar idan ya tashi ciyar da miskinai din yana da fuska kamar haka shine mudin nabi karami da sai ka hada shi guda hudu kake zakar da kai da shi an mun lura akwai karami akwai babba ko babban shine sa'i karamin kuma shine mudin nabi to shi mudin nabi din guda daya shi zaka bayar shi zaka bayar wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan wanda ya kara akan wannan mudin nabi ɗaya din ba an ce ba da ɗaya ba a kowanne azumi dai da ya sha ya ba da ɗaya to sai ba da uku sai ba da biyar sai ba da buhu diyayi fa huwa khairul la shine mafi alkhairi a gare shi wa an tasumu amma ba ku yi azumin khairul lakum shi ya fa alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kun san haka suwaye wa ya ladina yutiqunahu yana zama wajibi ga dukkan waɗanda azumi yake ba su hala da kowane mutum musulmi duk mutumin musulmi da yake yau azumin yau ya galabe ta shi ya ji jiki sai ce wallahi kai gaskiya gobe ba zan yi azumi ba kenan mutane suna azumi ba wai baka da lafiya ba ba wai kana halin tafiya ba kawai sai ka ci abincinka idan ka ci abincinka ka koshi muka kai azumi sai ka ba da fidiya karatun ya nauyi eh <laughs> kai ita ce ayar farko da ta sauka kan azumi ita ce ayar farko da ta sauka a kan azumi domin cewa mutane su yi azumin wata guda a jere a lokacin saukar ayar kuna jina da ke ko akwai akwai karfi ta haka sai Allah ta'ala ya ba da wannan sabon in azumi ya baka wahala yau gobe ka aji in kuma ka ajiye ba ramawa za ka yi ba kawai za ka ciyar ne in ka huta gobe ka huta jibi jibi sai ka dare a ci gaba da kai shi ne wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'am miskin sai Allah ta'ala ya ce wa anta sumu ku haƙura da wahalar da kuka sha yau ku sake ɗaukan wani azumin gobe shine wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin shi fi alkhairi a gare ku in kuntum ta'alamun muddin in kun kasance kun sa haka kun ga aya ta nawa kenan ta biyu sai aya ta uku Allah ta'ala ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadana wanda aka sauka da alqurani a cikin sa to faman shahida minkum shahara duk wanda ya halarci wata aka ga wata fali ya sumdu to ya azumi wancan zabi kuma an share shi wancan wa alal ladhina yutiqunahu yana zama wajibi ga duk wanda azumi yake wajibi ga duk wanda azumi yake ba su wahala su ciyar an share kaga yanzu azumi ya kama jikin mutane ke ko farkon saukar ayar azumi ina son mu fahimci maratib da ta sauka in kai azumi yau ya baka wahala gobe sai ka huta jibi sai ka ci gaba shekaran jibi sai ka huta shine farkon abin da ya sauka har lokacin da mutane suka saba da yana ganin zai yi zai yi zai sai Allah ta'ala ya ce to faman shahida min kuma shahara fal yasumhu shi yasa a aya ta biyu subhanallahi alazim mu dubi dukka ta alqur'ani mai girma mu yi tadabbur aya ta qur'ani mai girma mu dubi abin da aka faɗa a wannan ayar ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin a aya ta gaba sai ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra yuridu allah bikum yusra sai ba a ce wa ala alladhina yuqiquna ba kuma ce sai ba a ce wa ala alladhina yutiquna ba saboda yanzu wannan ayar ta gaba ta share wancan hukuncin sai adadin wuraren da ba a share hukuncin su ba sai aka maimaita su a aya ta biyu a aya farko an faɗi mariyut kuna ji da ke ko an faɗi ala to da Allah ta'ala ya ce faman kan shaida min kuma shara fale sun in an tsaya iyanan to mara lafiya ma zai azumi matafiyi zai yi azumi kuna jira da ke ko da dama ayar ta ba da rangwame ne a kan waɗannan sai Allah ta'ala ce faman shaida min kuma shara fale sumu kenan wancan rangwamen da aka bayar an sha da shi sai aka sake maimaita faman abana faman kana maridon kaga an faɗe shi a can dan a jaddada ba a share hukuncin shi ba domin da an share hukuncin shi da ba a faɗa ba faman kana maridon ɗaya au ala safarin biyu da an bace su a haya farko sai aka sake maimaita su a nan kenan hukuncin mara lafiya da hukuncin matafi yana nan in dai mara lafiya yana halin rashin lafiya zai sha in dai matafi yana halin tafiya zai sha amma in mutum azumi ya gala bai tashi sai ya haƙuri gobe mai sake ɗaukan wani sai idan abin ya zame mishi rashin lafiya to a nan sai ya zama rashin lafiya ne ba wai a matsayin walla ya gala bai tashi jiya gaskiya yau ba zai ba cewa zai ina fata mun fahimci zahirin ayar dukkanin malamai sun yi ijma'i akan an share ayar shi yasa imam sayyuti a cikin al-itiqan fi ulumul qur'an ya zayyana a cikin ayoyi da aka share ce ya zayyano ayoyin yace ce wa wa wa ayatul fidyatu li da ayat da ta magana kan wanda ba zai iya azumi ba duk malamai sun tafi akan an share ayat ɗaya kenan bayan da suka tafi akan an share ayar sai suka ce share ayar na ɗungurungun ko ko share ayar na rage mata faɗi saboda ina son mu lura da kyau akwai yarurrukan malamai na mutaqaddimun da mutaakhiru sahabbai da tabi'ai idan suka ce hazil aya mansuha me suke nufi idan mutaakhirun suka ce hazil aya mansuha me suke nufi to wannan wajibi ne dan uwana dalibi ya fahimci wannan duk malamai sun tafi akan an share ayar sai dai sun kara ma juna sani akan wani irin share ta aka yi an share ta ne na an rage mata faɗi a da mutum goma za su shiga ayar amma yanzu an suke sai mutum biyu ai kaga an rage mata faɗi tunda dai akwai ragowar mutane biyu da za su amfana da tsagin ayar ɗaya ko ko an share ayar sharewa na ɗungurungun babu ko mutum ɗaya da ya rage a ciki sai malamai suka ƙara ma juna sani akan wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau in an ce malamai sun kara ma juna sani shine ikhtilafal ulama malamai sun kara ma juna sani akan haka waɗansu suka ce an share ayar sharewa na ɗungurungun gaba ɗaya wasu suka ce a'a an rage ma ayar faɗi ne ta wace fuska aka rage mata faɗi cewar duk mutumin da yake tsoho ne dattijo da tsufan shi ya kai ga ba zai iya yin azumi ba ɗaya kuma mun san tsufa ba cuta ce da nan gaba za a warke ya dawo dan shekara 25 ba kun gane suka ce to zai ciya kun ga kenan an rage ma'ayar faɗi ne ba an share ta ba menene dalili akan haka shine Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana ciyarwa Anas ibn Malik ya kasance yana ciyarwa Malik ibn Anas sahibul muwatta mai muwatta bayan ya kawo hadisin anas ibn malik a farko a farko a babu a shine hadisin farko da yi a babu man afkara min ramadana min illa wanda ya ajiye azumi saboda wani dalili da ya kawo anas ibn malik da tsufa ya same shi ya ajiye azumi sai ya ciyar sai malik ibn anas ya ce amma fa wa bi wajibi ciyarwar ba wajibi ba ce kamar ya nan ya tsufa ba zai iya azumi ba gaba daya kullum da ke ko sai ya ciyar da malik ibn anas amwaqa ya kawo hadisin sai kuma yi comment sai ya ce wa laisa bi wajibi ba wajibi bane ciyar so da in ka ce ya ciyar me dalilin ka wa alal ladina yutiqunahu an sharita so kaga malik da dubin dubatan ire-irensa suna ganin an share ayar gaba daya hatta ma tsoho sai dai ya ciyar a babin mustahabbi ba a babin wajibi ba shi sa malik ibn anas ya tabbatar da mustahabbi ne tsoho ya ciyar amma ba wajibi ba ne ya ciyar saboda mai ba wajibi ba ne ya ciyar saboda ba zai iya azumin ba to kuma kaida ta shari'a ana ɗora maka abin da za ka iya ne in ba za ka iya ba shi kenan saƙafa an ya daga ya fada a kanka saboda ba za ka iya ba ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan ayar akan duk sun yi magana akan an share ta sai dai an rage mata faɗi ne ko an share ta gaba daya kaga idan an rage mata faɗi ne batun wai ka ce azumin yau ya wahala da kai gobe ba za ka yi ba ta taso ba kai da ba ka cikin lissafi kawai ta tawakkalu ala gobe ka ci gaba da azumi ne saboda Allah ta'ala ya ce fa man shahida kuma shahara fal yasum saboda yanzu ana magana da tijani yana ciki ko bai ciki waɗanda suka ce an share ayat ɗungurungun suka ce ba wani ba wani cewa da zai in ba zai iya azumi ba shi kenan sakata anhu in ya ciyar to ya yi mustahabi wanda suka ce an rage mata faɗi ne suka ce to ayar tana nan tana aiki amma ga su in ba zai iya ba ta wajibi ne ya ciyar in ba zai iya ba wajibi ne ya ciyar wannan shi ne asalin magana sai waɗanda sabon tuba a sabon tuba bai ci. wai sabon musulunta a duk wanda ya musulunta karfe biyar na yamma zai rama wannan azumin ne maliki ya nasanta a muwatta zai rama wannan azumin ne duk da ya ce an yi saɓani kan haka sai ce amma abin da ya fi kwanta mai shine ya rama abin da ya fi kwanta mai a rai shine ya rama wannan azumin saboda ya musulunta bayan la'asar ko ba'adar zawa amma dai lokacin da azumin ya zama wajibi qabala tulu'il fajr ai kaga ba musulmi bane masail ne suna da matukar muhimmanci mu lura da su mu dawo kan matsalar mu alal ladina yutiquna bayan mun yi magana kan abin da ya shafi dattijo da hukunce in an ce dattijo ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi mace ya shafi namiji ina fatan kun fahimci wannan da ke ko kuma ina fatan za a maimaita abin da na faɗa eh mana aha tijo da ba zai yi azumi ba wajibi ne ya ciyar ba wajibi ba ne mustahabi ne ya ciyar in ya ciyar ya fi wanda gaba ɗaya ba zai iya ba ana riskarwa da wanda yake cuta da likitoci musulmai suka tabbatar da ba a warkewa suka ce kai irin wannan cutar to wallahu alam sai dai a tafi tare likitoci musulmai sun tabbatar kaga alsa likitoci ba ma likitan ma da ya ce wai ba ta warkewa ka ta tawakkalu ala Allah kawai za nemi magani ka sha ka ci gaba da azuminka in ya wahalar da kai ka aji in ka samu sauki karama cutar ulsa ba cuta ce da ake ciyarwa ba in kana da wata olsa taka ta musamman sai ka samu likita na musamman ku yi gaba da gaba da shi sai kuma a samu malami zai ma likitan interview sai ya zama ga malami ga likita ga ka sai a yi maka fatawaka ta kai iya karan kanka za ka ciyar ne ko za ka rama amma ba za a saki cutar olsa kan cewar ai cewa ake ba wannan ganganci ne a ilimi mu rike wannan da kyau abdullahi bin abbasi da abdullahi bin umar suka ce walhamil walmurdi da mai juna biyu da mai shayarwa da mai juna biyu da mai shayarwa A akan wa'alar lazina yutiqunahu ga waɗanda azumin yake ba su wahala malik ibn anas ya nasanta a cikin muwatta a babi na goma sha tara a kitabu siya yake cewa ya ce anna abdullahi bin umar su ila anil mar'atil hami ya ce abdullahi bin umar an tambaye shi dangane da mace mai juna biyu iza hafat ala waladiha in ta ji tsoron ɗan da ke cikinta washtadda alaiha siyam kuma azumin ya zama yana da tsanani a kanta menene hukuncinta mun rike tambayar ba zai maimaita eh mana ai azumi za mu shiga ce na faɗa ne ƙwarar ka maimaita in ji in yadda na faɗa ne to haka na faɗa mace mai juna biyu ɗaya ke aha idan ta ji tsoron ɗan da ke cikinta nau kenan biyu kuma azumin yana wahalar da ita uku tambayar da aka yi ma abdullahi bin umar kenan menene hukuncinta menene hukuncinta sai abdullahi bin umar ya ce tuftiru za ta ajiye azumi ne wa tut'imu sai ta ciyar makana kulli yawmin matsayin kowanne yini guda da tasha za ta ciyar da miskinan miskini daya kowanne azumi daya miskini daya kowanne azumi daya miskini daya muddan mudin nabi guda min min hinta na abin da ya shafi alkama bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallama da muddin nabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka abdullahi ibn umar ya faɗa wannan riwayar ibn abdul bar ya tabbata da ita a cikin al-istizkar ya kawo hanyoyi na ɗaliban abdullahi ibn umar da suka tabbata domin malik ibn anas ya kawo hadisi ne anan a balagh dan cewa yi balaghani bai kawo isnadi zuwa gare shi ba zuwa ga abdullahi bin umar ba ca'i ne bayani ya zo min daga abdullahi bin umar kuma tsakanin malik da abdullahi bin umar akwai tazara malik an haife shekara ta 93 abdullahi bin umar an haife ya rasu shekara ta 73 shekara 20 tsakaninsu daga rasuwar wannan da haihuwar wannan to haka dole akwai wani mutum a tsakaninsu kuma malik sai ya ce ne bayani ya zo min bai kawo shi kai tsaye ba ibn abdulbar ya kawo isnadin ta hanyoyi uku cewa ruwaya ta tabbata zuwa ga abdullahi ibn umar ruwaya ta tabbata zuwa ga abdullahi ibn umar yanzu sai fassarar magana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar da ya ce za ta ciyar matsayin kowanne azumi ɗaya ta ciyar da miskini ɗaya ji da ke ko wannan ciyarwa a wannan matsayi a matsayar in ta ciyar azumin ya faɗa a kanta wannan ji na da kyau ko kuwa a matsayin za ta ciyar kuma za ta rama azumin nawa kenan biyu sai fassara sai malami suka dinga fassara a kan an sami riwaya zuwa ga abdullahi bin umar kamar da ibn abdulbar ya kawo cikin alisirka sifka riwaya daya zuwa ga abdullahi bin umar cewa ai da ya ce wala ba za ta rama ba wannan kenan amma duk ruwayi zuwa ga abdullahi bin umar ba su fassara ba hisa malik ibn anas da ya kawo wannan magana ta abdullahi ibn umar sai ya ce wa ahalul ilmi amma malamai ya rauna alaihal qada suna ganin za ta rama ne faqat kadai ramuwa kadai za ta yi ramuwa kadai za ta yi kenan a fasar magana abdullahi bin umar za ta rama za ta ciya za ta rama za ta ciya eh eh dole bi za ta yi za ta rama za ta ciya sai malik ibn anas yake tsokaci akan magana abdullahi ibn umar ya ce malamai fa suna ganin abin da ya zama wajibi a kanta shine ta me tarama ba za ta ciyar ba tarama ba za ta ciyar ba mai hujjan malik malik sai ya ce saboda allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra tambayar anan ita ce mai ce mai juna biyu mara lafiya ce ko mai lafiya malik sai ce wa ya rauna zalika maraton min al’amurat sai malamai suke ganin wannan juna biyun rashin lafiya ce daga cikin nau'uka na rashin lafiya ma al ala tare da jin tsoron ɗan da ke cikin ta kada ya rasa cin abinci Wana ji da kyau ko to a nan sai malamai suke hukunci a kan mace mai juna biyu ɗaya da mace mai shayarwa hukunci kamar haka hukunci na farko za ta rama wannan azumin ko da ke daman shi za ta rama dubbe cikin lissafi ko abdullahi bin umar da ya ce za ta ciyar daman za ta rama shi daman maganar ba za a rama bai cikin lissafi ana maganar shin bayan ramuwar za a ciyar ko ba za a ciyar ba shi ne magana da ake yi almuku ibn kudama ya kawo wannan ibn abdulbar ya kawo wannan duk waɗannan bayanan ga sanar cikin lissafi shi daman maganar za a rama bai cikin lissafi domin rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci shi dama goyi ana magana ne ƙari a kan ramuwar za a ciyar ko ba za a ciyar ba kun bai ci magana ta da ke ko sai malamai suka ce mai juna biyu mara lafiya ce ko mai lafiya eh mara lafiya ce to eh mai juna biyu to me shayarwa wafa a'a hukunci ne zai gina akan haka hukunci ne zai gini mace mai juna biyu mara lafiya ce ko mai lafiya idan mara lafiya ce to mai hukuncin mara lafiya ya ajiye azumi ramuwa kadai zai yi babu ciyarwa sai suka ce to ramuwa kadai za ta yi babu ciyarwa ita mace mai juna biyu adadin kwanakin da ta sha adadin kwanakin za ta rama ba sai ta kara da ciyarwa ba sabanin abin da abdullahi bin umar ya faɗa ya ce za ta ciya kenan za ta rama kuma ta ciya to mace mai shayarwa wafa ita mai lafiya ce to me yasa ta ajiye to ita za ta rama kuma dole ta ciyar kun gane bambancin za ta rama dole ta ciyar amma mai ce mai juna biyu za ta rama mustahabbi ne ta ciyar mana mustahabbi ne ta ƙara da ciyarwa saboda me ya zama mustahabbi saboda sabanin da yadda malami suka kara mu juna sani ta nan ne ya zama mustahabbi saboda ciwar mace mai juna biyu mara lafiya ce dalili ne mai karfin gaske dalili ne mai karfin gaske ba gana zuwa barka ba barka barka ba alhamdulillah alhamdulillah to shi yasa ta ciyar mustahabbi ne amma ina son mu gane ka'ida da mai juna biyu nau kenan da mai shayarwa nau kenan duk wajibi ne su rama shi batun za a rama ba wannan ba a tambaya a kansa shi batun za a rama babu tambaya a kansa ana magana ne ɗoriya a kan ramuwar akwai cewa ko babu cewa abdullahi bin umar ya ce akwai cewa malik ibn anas ya ce kai malamai suna ganin mara lafiya ce to in ko mara lafiya ce hukunci mara lafiya shine ya rama wannan guda ɗaya ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko sai fassara ta biyu da aka yi maganar abdullahi bin umar cewar fassarar da abdullahi bin umar ya faɗa shine za ta ra abin nan za ta ciyar ba sai ta rama ba za ta ciyar ba sai ta rama ba ɗaya kenan wannan kuma ita ce fatawar abdullahi bin abbas za ta ciyar ba sai ta rama ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko imam ahmad bin hanbal kamar yadda ibnu qudama ya kawo a cikin almuguni ya ce kai ba zan tafi zuwa ga magana abdullahi bin abbas ba kun san saboda me azumin ramadan rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci to samun dalilin da zai ce maka ka sauke shi sai ka samu dalilin da nauyin shi ya kai wanda ya dora maka ko ya fi shi a fatawa kadai ba a sauke azumi ba a sauke rukuni waɗansu abubuwan duk za a iya tattaunawa a kansu amma abin da ya shafi rukuni na musulunci a ce ka bashi ka ciyar kadai sai ka samu dalili mai karfin gaske wanda babu saɓani a kan shi kamar yadda babu saɓani kan wajibantuwar azumi akan al musulmin balif al-aqil al-hadir da babu saɓani akan tabbatuwar azumi a kansa to sai ka samu matsalar da babu saɓani a kanta kafin ka soke mashi azumi kuma mai ci magana ta da kyau sai ka samu saɓani sai ka samu dalili mai ƙarfin gaske har tunda ana ta magana kan fassara saɓanin da aka kaɗai ba zai sa ka ce da mutum ya sauke azumi ɗaya kenan dukkanin littattafan musulunci ban ɗauke maka ko ɗaya ba da suke magana kan mace mai juna biyu da mace mai shayarwa suna buɗe matsalan ne wal mar'atul hamilu wal murdi'u idza khafata idan sun ji tsoro alawa da dahima a kan ɗan da suke tare da shi duk gaba ɗaya suna buɗe matsalar ne a kan in sun ji tsoron ɗan da suke tare da shi zai galabaita sannan sai za a ciyar kuma a rama ina fata mafi fahimci da kyau ko za a ciyar kuma a rama kenan idan ba ta ji tsoron ɗan da ke tare da ita ba so batun ma a tattauna matsalar da ita ma ba ta shigo ciki ba kuna jina da ke ko batun a tattauna matsalar da ke tare da ita mace shigo ciki ba domin ita mai shayarwa na farko za ta iya neman wata ta shayar mata na biyu za ta iya bashi madara na uku dan ya rabu da ita saɓanin mai juna biyu isa ita aka ce wajibi ne ta ciyar bayan ta rama domin shan da ta yanzu ta sha azumi ne saboda ɗanta ya sami lafiya wannan sassaucin ne za ta hada shi da alkafara a tsohon ita ce alkafaratu sugura domin za ta ciyar da miskini ɗaya domin za ta ciyar da miskini ɗaya saboda haka ina son mu lura da kyau mu tausaya ma kanmu mu tausaya ma waɗanda suke sauraron mu kun bayyanci magana ta da kyau mu tsaya mu kallaci matsalar a hankali a ƙasa da kwana uku fa wani ya kira ni a waya ya ce malam kun ji na ce wani ba wata ba ya ce malam matan shi ta haihu ya azumi a tare da ita na ce za ta yi mana ko ba haka bane mai malamai suka ce walmar atul hamil wal murtu iza hafata in sun ji tsoron ɗan da ke cikinsu zai galabaita ko ɗan da suke rike da shi zai galabaita to a nan ne ake tattauna ma matsalar za su ajiye ko ba za su ajiye a nan ne ma ko da maganar abdullahi bin umar din ce ko da maganar abdullahi bin mas'udin ɗaya ah, bin abbas din ce a nan ne ake tattauna ta su ɗin ma da suka ce ba za ta rama ba duk suna magana ne na karanta mana nashin tambayar da aka yi wa abdullahi bin umar akan washtar da ali hasiya kuma azumin yana galabaita yana galabaita ta duk a nan ne ake magana za ta ajiye ɗaya kenan za ta rama adadin kwanakin da ta sha no kenan biyu za ta ciyar idan mai shayarwa ce ciyarwa ta wajibi za ta ciyar mustahabbi idan mai juna biyu ce a wata fassara ta abdullahi bin umar da ta abdullahi bin abbasin ba za ta ciyar ba abadan ba za ta rama ba wanda yake duk malamai ba su tafi akan ba za ta rama ba ana faɗan wannan ne don ɗalibin ilimi ya sani amma ba kowace magana ake faɗa a bainar jama'a ba muhammad bin sirin ɗaya daga cikin ɗaliban shi ya ji ya same shi a ɗaki yana cin abinci sai ce subhanallah ala gama tamal sai ce wallahi na ji ya tsana ne yana yana ciwo shi kenan ya ajiye azumi shiwa abdullahi bin sirin in ka ɗauko wannan fatawar kana ganin a duk mutum goma ba za ka samu mutum uku ba za su ajiye azumi za ka samu duk mutum goma za ka samu mutum uku na barakallahu alaikum salam eh na na da mai ciyarwa da mai juna biyu da mai ciki wacce ce take kare lafiyarta wacce take kare lafiyar wani ko nake ji mai juna biyu ita take kare lafiyarta mai shayarwa ita take kare lafiyar wani ita ga cewa ya zama wajibi a kanta Allah ya saka da alkhairi barakallahu shi a karamaka ai mahallin naku ne barakallahu shi ina son mu lura da kyau ina da jan mu akwai abokina kanwashi ta ce mai yaya gaskiya ba zan yi azumi ba ya ce wallahi sai kin yi kafara ta ce mai yaya ba zan yi azumi bai ce sai kin yi kafara nau kenan ta sake matsawa ya sake matsawa azumin gaba ɗaya ta yi shi da ta ji sunan kafara ina ce azumi zai baka wahala ne in ka gwada kun yi shiru ba sai ka gwada ba za ka gane akwai wahala za ka iya ko ba za ka iya ba ko ana kaddara wahala ne ba kaddara wahala azumin ba da ne na farko da na ɗauki na biyu karfe ɗaya da rabi na ajiye shi kaga amma da za ka kaddara cewar ai kana da ulsa ba za ka yi ba sai mutum ya ta kaddara ai sai ka shi gani ba daga raga ba ke ganin zurfin ruwa ba wannan shine sai mutum ya gwada wannan kenan ina son ku lura da kyau duk waɗannan matan da suke tambayar cewar a mai azumi mace mai juna biyu mace mai shayarwa za ta ajiye azumi mace mai juna biyu za ta ajiye azumi ina son ku riƙe lissafi suna yin azumin ta shawalfa no kenan daya suna yin azumin yawmi arafa ranar arafa no kenan suna yin azumin tasuwa da ashura ina son ku lura da wani. duk mai ta'amuli da bada fatawa duk ya san wannan in dai kana ta'amuli da za a kira ka a tambaye ka duk ka san wannan ta eh. eh. aje yaron a gida ba a zuwa da shi wurin kuma sai ta yi saboda gaskiya na jin hankalinmu sosai akwai batun kafara akan mutane da yawa domin da yawa akwai matan ma da ba su gwada azumi ba na sha ganin wannan tambaya wani ban majin ne zai tambaya malam matar shi ta haihu sati ɗaya kafin azumi mai hukuncinta mai hukuncinta in tana biki in jinin haihuwa bai dauke ba ba za ta yi azumi ba in jinin haihuwa ya dauke shi kenan ba shi ne hukuncin da ba faɗa mu kuwa akwai ta tambayar sati ɗaya kafin azumi matar shi ta haihu mai hukuncin ta ba shi ne jinin biki ba in akwai jinin biki ba azumi in ba jinin biki akwai azumi ko za ka ce mata kuma akwai cewa ne ba za ka ce akwai cewa ne ba za ka ce akwai cewa shi za kake ganin shi mara lafiya shi mara lafiya wake ma likita bayani kai da kai mara lafiya ko mara lafiya eh mara lafiya ko to kenan matsayinka na malami ita matar da take da juna biyu ko ita da take shayarwa ita za ta yi ma tambaya kun da kyau ko ita za ta yi ma tambayar sai ka mata tambayoyi duk wannan ya halatta malami ba a mai tambaya kai tsaye muddin akwai ishkal a tambayar sai ya sake tambaya domin ya fito fili ya ba da amsa ina fata kuma yanci wannan da ke ko in dai kana ta'amuli da tambaya diya wannan ya faru akwai wanda ya kira ni daga wata jiha ya ce malam abokin shi ga abin da ya faru da matar shi gashi gashi gashi gashi na ce yana abokin naka ya ce gashi na ce ba shi wayar da ya ba shi wayar sai ga abubuwan da suka faru da abokin ya faɗa ya sha bamban da abin da abokin shi ya faɗa ɗaya kenan akwai mutumin da ya kira ne ya ce mai ɗakin shi kaza kaza kaza na ce tana yana ya ce gata na ce ba ta wayar da ya ba ta wayar na tambaye ta sai ya sha bamban da abin da ya faɗa wannan in dai kana wa ta'amuli da a kira ka a tambaye ka duk za ga waɗannan abubuwa raka yan uwa mu ba na hakuri mu ba na hakuri wanda azumi ya fada a kansa shi ba a magana tattaunawa ba wanda ka ji ya yi magana tsoho wai zai dawo wata rana ya rama amma yanzu mace in ka ce cewa kawai za ta yi to ba ka sauke mata rukunin musulunci gaba ɗaya domin bana tana da juna biyu baɗi tana shayarwa azumi nau kenan shekara biyu kenan baɗuwar can juna biyu baɗuwar can tana shayarwa shi kenan ina son mu lura da kyau so ka ɗauki ƙa'ida cewar ga wani abu da zai sauke rukuni daga cikin rukunan musulunci a ce an sauke ma wane shi to yana buƙatar dalilai nagartattu masu ƙarfi da su ya kai nauyin wanda ya ɗora mashi ba a irin wannan a matsalar da ake saɓani a kanta in ka kira da sunan saɓani raka mu kiyaye waɗannan abubuwa musamman akwai waɗanda yake azumi barin karanta mana magana ibn qayyim kaɗan da abin nan ya kawo da ah, salil fauzan ya kawo ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yake cewa afta ibn abbas abdullahi ibn abbas yayi fatawa wa ghayruhu da wani wanda ba ibn abbas ba min as-sahaba daga cikin sahabbai kenan ba sahabi ɗaya ko biyu ba filhamili dangane da mace mai juna biyu wal da mace mai shayarwa iza hafata kun sake fitowa ko idan sun ji tsoron dai hima a ɗan da suke tare da shi mai shayarwa tana rungume da shi tana ba shi nuni mai juna biyu yana tare da ita an tuftira sun ba da fatawar su ajiye azumi wata tu'ima su ciyar an kulli yawon miskinan kowanne rana a ce da miskini ɗaya iqama iqamata lil it'ami qama siyam a tsayar da ciyarwar matsayin abinci matsayin azumi sai fauzan ya ce ya'ani abin da yake nufi a ada'an lokacin yin azumin ma a wujubil kafarati alaihi tare da wajibi ne sai sun yi kafara abin na sai sun yi qada wajibi ne sai sun yi qada sai sun rama ita matsala ina son ku fahimci magana batun mace mai juna biyu da mace mai shayarwa batun za su rama azumi ba a tattauna shi domin rama azumin dole ne kuna ji da ke ko me ake tattaunawa za su kara da ciyarwa ko ba za su kara da ciyarwa ba shi ake tattaunawa domin mara lafiya ba zai kara da ciyarwa ba nau kenan matafi ba zai kara da ciyarwa ba mai al'ada ba za ta kara da ciyarwa ba mai biki ba za ta kara da ciyarwa ba to su za su kara da cewa ko ba su kara da cewa ba shi ne magana da ake tattaunawa mai juna biyu suka ce ɗan yana tare da ita tana kare kanta saboda ka ba za ta wasu malamu ba suka ce ba za ta ciyar ba wasu ma suka ce za ta ciyar sai cewa ta zama mustahabi amma muddin tana shayarwa ne to fa ciyarwa wajibi ne mun kai azumi yau za ta ciyar mun kai gobe za ta ciyar sannan duk azumin nan za ta rama su ana fatan mun fahimci wannan nake yan wa akwai masail ko a cikin littafi da ba a karanta su wannan na ɗalibin ilimi ne in ba haka ba komai zai zama babu kontrol a kai alhassan albasari na karanta mana ya ɗaga kafa zai hau abu an kawo mai dokinsa zai yi tafiya an sauke mai sirji sai ya ci a kawo mai abinci ya ci abincin shi ya tashi a cikin gidansa duk malaman musulunci ba su yadda da wannan fatawar ba in za ka tada kura sai ka ce kowa zai iya cin abinci in zai yi tafiya a cikin gidansa mun bayanci magana ta da ke ko ɗaya kenan matsala ta biyu mana tambaya guda ɗaya menene hukuncin karatun fatiya a sallah in mutum bai karanta fatiya a sallah wafa? ba sallah mutum ya karanta ya yi azahar raka a hudu sai ya karanta fatiya a raka a biyu bai karanta a raka a biyu ba ya sallah shi ba sallah me dalili me dalili me dalilin da yasa kace ba sallah saboda bai fatiha ba mai dalilin cewar in ba a fatiha a sallah ba babu ita la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to ai shi ya karanta fatiha la salata babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to ai shi ya karanta fatihar ko bai karanta raka'a biyu ba ya karanta raka biyu a biyu ne bai karanta ba sai ba a ce la ata ba sai aka ce la salata kun shiru eh shi ne nasu mazhaban hanafiya turan ka karanta to abin da sana kawo mana wannan akwai ire-iren waɗannan masail ɗin ba a karanta su ɗalibin ilimi da ya karatu ya kai gare shi ya karanta Allah ya bada lada in zai aiki da shi ya aiki da shi ina ce mun sha karanta hadisin abu huraira hadisin man ta an ya ghurratahu a aina yake italatul ghurra ba sai ya buya cikin jama'a ba yake yake alwala hannan yana yi a bayanan jama'a ya kamata mu dinga lura da irin waɗannan masayar da duk abin da malamai suka ijimai a kansa tafi a kai ka yi fatawa a kai wannan shi ne al'imamu shatubi ba mai ƙira'a ba mai almuwafaƙat ya ce malami ba zai kai ƙololuwan malinta ba sai in ya yi fatawa da duk abin da jumhurin malami suka tafi a kai ko da shi a karan kansa ya saba ma waɗansu masayar ɗin in ya zo shi a karan kansa sai ya ta'amuli da su amma in ya zo yi wa mutane jumhur zai ɗora su akan abin da jumhur suka tafi ne haka ya fara cikin litta babi guda wajen juzu'i guda ne kan hukuncin fatawa ya take ya ake yin fatawa da sauransu wadaka musamman yan uwana ɗalibai mu ne muka fi zafin kai mutum zai iya kashe dare yau yana nazari duk abin da ya karanta gobe da asuba zai tashi ya nasiha a kansa ya samu sababbin abubuwa ya kokari ya bi karatu a hankali ina fata Allah ta'ala ya amfana da mu Allah ta'ala ya nuna mana wannan ramadan eh, lami lafiya kuma ya ba mu ikon sauke nauyin da yake a kan mu ubangiji subhanahu wataala ya sakan kama waɗanda suka haɗa wannan haɗuwa da alkhairi masalin da suke da alaka da ajiye azumi mun faɗi rashin lafiya ɗaya kenan mun faɗi tafiya nau kenan biyu mun faɗi jinin al'ada mai jinin al'ada ba ta azumi nau kenan ɗaya in ta yi azumin ta saba ma Allah nau kenan biyu kuma sai ta rama nau kenan kusan me zama muka ce in ta yi ta saba ma Allah aqida shi'a ne da khawarij duk matansu suna al'ada suna azumi da yan tasiri isa malamai ahlus sunna suka tabbatar da in ta yana azin tana al'ada ta azumi yin azumin saba ma Allah ne kuma sai ta rama azumi na Aisha radiyallahu anha da wannan mata ta tambaye ta me tace da ita a haruriyatun anti kullura da ke ko saboda haka mai juna biyu mun yi magana akan ta za ta aje azumi za ta rama azumi kuma mustahabi ne ta ciyar sai arraba mai shayarwa za ta ajiye azumi kuma za ta ciyar wajibi kowannensu zai ajiye ciyarwa mai shayarwa wajibi ne sai waɗannan duk shari'a ta tabbatar da su sai wanda ya ganganci fitar da maziyi duk wanda ya fitar da maziyi azumin shi ya kare duk wanda ya fitar da maniyi azumin shi ya kare ko ta ɓangaren kallo ko ta ɓangaren sha'awa ko ya zabarar da sha'awarsa azumin shi ya kare saboda me saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala ya ce wani hadisi kenan al-qudsi Allah annabi sallallahu ya ce Allah ta'ala ya ce a sawmu li wa ana ajzi bihi yadau ta'amahu uh-huh, wa sharabahu no kenan wa shahawatahu min ajli annabi Allah ta'ala ya ce mai azumi yana barin abincinsa da abin shansa wa shahawa ta da sha'awarsa min ajali saboda yi tambaya ta anan mazi sha'awa ce manifa in an tambaye ka mai mazi sai ka ce huwal ma'u al raqiq alladhi inda sha'awati as-sughra kaga sha'awa ta fito me mani huwal ma'u al-kasif alladhi yakhruju inda shahawati al-kubra kaga kowanne a definition a ta'arifi sha'awa ta fito kuma Allah ta'ala ya ce yadahu ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu yana barin sha'awarsa wanda ya fitar da mazi ya bar sha'awarsa wanda ya fitar da mani ya bar sha'awarsa ya bar sha'awarsa ba isa ma ibn qudama a cikin al-mughni yace ba musamman akwai sabani kan wannan ba cewar duk wanda ya taba matarsa mani ya fita azumin shi ya kare babu sabani a kan akwai kuskure a fanin lahuwa iyaku akwai abinda malamai suke cewa alkhato fi dalil wal istidlal akwai wani daga cikin manyan malamanmu ya yi wajen minti talatin yana magana kan mani bai kare azumi mani bai kare azumi kullum da ke ko subhanallah wato hadisin ana na aisha ne da ta ce annabi Salam ya kasance yana rungumar iyalinsa da azumi huwa sa'in sai bai ƙara shi ƙarshen hadisin ba da aisha ta ce wa kana amlakukum li irbi kuma ba waye ya kai manzan Allah mallaka sha'awarsa duk da ibnu qudama ya kawo magana al kan menene irbihi akwai irb akwai irab irb da yi mara'un sukun irab da yi mara'un fataha waye kai manzo sallallahu mallaka al'aurarsa waye kai manzo sallallahu mallaka sha'awarsa kuna ji yana da ke ko saboda haka cewar mani yana fitar da yana kare azumi babu sabani akan wannan kamar yadda ibnu qudama ya fara yace shi ne bai sa akwai sabani akan wannan duk wanda ya fitar da mazi azumin shi ya kare zai rama guda daya duk wanda ya fitar da mani azumin shi ya kare zai yi kafara ko ba zai kafara ba malamai suka ce zai kafara domin ya fitar da ruwan da yake da shi ake haihuwar ake halittar mutum ɗaya ya fitar da ruwan da sai ya mai wanka sabanin mazi saboda haka sai ya yi kafara saboda haka sai a kiyaye al'ilaj ilaj ɓoyewar azzakari a gaban mace kullum da ke ko kuma ilaj filfarci ɓoyewan azzakari ko a dubara afanin lahuwa iyaku allah ya maki ko a dubaran mace ko namiji ko a gaban mace in dai al'auran mutum ta ɓace ta shiga to azuminsu ya kari ba azumin shi ko azuminta ba mani ya fita ko bai fita ba kowannensu yana kare azumi kuma haɗi da kafara haɗi da kafara wajibi ne musan waɗannan abubuwa domin azumi muke fuskanta a wancan ramadanan da ya wuce ba wannan da ya wuce ba na bariya wata mata take cewa a tafsiri da ta tambaya ta ce ita fa tana neman ƙarin aske kwana goma sha shida kullum mijinta ya dawo daga sallar asuba sai sun yi Allah a nan garin kullum ita abin ya dame ta shine ta rubuta tambayar yan uwa mutanenmu suna buƙatar masail na daidai da su wanda za su bauta ma Allah ta'ala Allah ya karbi ibadarsu ba tare da bin kawo musu abin da zai ɗumauta su ba ana fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka mu kiyaye waɗannan abubuwa hakan nan cin abinci da gangan yana karya azumi shan abin sha da gangan yana karya azumi kuma sai an yi kafara waɗanda suke cewa ba za a yi kafara ba suna ganin wace kafara zai bayan ya kafarta ai rukuni ne da gangan shi musulmi ma ya sani ba zai yi ba duk wanda ga yana ci ya sha da gangan a ramadana ka taba ganin musulmi shi sa baka ji an roito ba amma na jima'i ne da mutum atifa shi ba za ta iya ɗauka ba shi sa kaga an roito wannan bawan Allah ya zo wurin manzan Allah su salama yana cewa ya hallaka ya hallaka amma ka taba jin wani ya zo a gaban manzan sallallahu ya ce ya ci abinci ko ya sha abin sha musulmi ya wannan isa waɗanda suka ce ba zai rama ba ai ya kafarta ne mutumin da ya musulunta yau zai rama azumin gobe jiya saboda ka matsala ce mai girman gaske Allah ta'ala ya tsare baki kakalo amai yana kare azumi shi ma wannan kwaya ɗayan za a rama Amai yin azumi yin amai kaɗai. kawai sai ka ji amai sai ka harar kawai za a kuskura bakin ka ne amma mutum ya kakalo shi watakila ya fara jin rana ta fara abin nan kare ya narke sai ya kakalo shi ga wannan zai rama guda ɗaya ne Allah ta'ala ya sauke malamai akwai lokaci dole malamai su zo su tattara siwa bakin su tattara bakin abin tun da duk watsa yake dole su su tattare shi ubangiji subhanahu wataala ya sakan ka mana da alkhairi ya sakan ka musu da alkhairi Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya azumin na Ramadan ubangiji subhanahu wataala ya sa da mu za a yi waɗanda muka rasa Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suka shirya wannan abun Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya gobe akwai irin wannan malam ya sanar jibi akwai irin wannan kun ga daga nan har ƙarshen ramadana idan aka ce akwai irin wannan zama wallahi ka zo don koda wani zai karu ba kamar kai ba ƙwarai kuwa don malami ba abinda da isha kansa ya ce za ka rama azumin nan gaba ɗaya don hukuncin allah yake faɗa ko ya ce za ka yi kafara ka lissafa ka ga 60 60 goma sha shida nau kenan eh mana kowace rana hukuncin turba mutum yana mina kana mina kwanta gore bidda fayoko kuta ai duba mu mutum uzuri jahilci a nan ana wa mutum uzuri da jahilci ne in yana ungurumin daji inda rediyo ma ba kasabe yake kama sabis ba Iru, akwai wasu wurare da ba da kuɗi ake nika a inji ba kana ba da masara ne kudin nika shine kudin kuma a nika maka masara wasu wuraren kudade ba da su ake kashewa ba amma inda kake birni dole kai tambaya cewar ka zo ka ce wai wannan malamin ba dan kafa ku bane wannan ba uzuri bane a wurin Allah ina fata mun fahimci wannan da ke ku eh wani ba cewa ba shi 60 ita 60 wajibi ne mu san wannan duk wannan halin da ake cewa na babu babu inda ana fito da irin waɗannan kafarorin da mutane sun samu abinci yanzu wannan shi zai yi kafara 60 ita za ta yi kafara 60 kuma sau goma sha shida a gaga dan buhunan shinkafan nan dan kusan buhu goma za a tayar to kaga eh to kaga buhu goma ko da mutum goma ka ba mutum 60 kowanne ɗaya mutum 60 dan ne ya tsamu 60 na miskina dole a ce da miskine 60 in ka ɗara gaba ɗaya ka ba miskini ɗaya ka ba ɗaya saura 59 nasi haka yake subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik malam malamai za su amsa tambaya malam malam zai amsa tambaya malam ne zai amsa tambaya malam ga malamai duk su amsa ga malam ga malam ga malam eh, a ah, malam su a ah, ah, malam ku da ku wa alaikum salam to baba amma ka yi ya mace eh ko ya na mace eh aure da ita eh suna ah, sunan wanda ya haife ta eh? Eh, an ce suna ya fita daga wajen iyaye ya koma wurin miji ai an lissafa adadi an lissafa adadi ci da tufatarwa da shayarwa sun koma wurin miji an faɗi sunan uba ya koma wurin miji an faɗi gadon uba ya koma wurin miji cewar yanzu ba ta da gadon babanta ai ba ba tambaya don daga ce amma ba ka ba za mu amsa tambaya take da alaƙa da karatu ne kuma wannan rufin asirin ta ne rufin asirin uban ne idan mijin ya rasu sai ta auri wani sai ta sake canza suna kagan daman da sunan babanta take amfani sun rabu da wancan mijin ba wanda ya sani wancan mijin ya rasu ba wanda ya sani daman sunan babanta ne ko ya rasu sunan shi ne ko yana nan da rai sunan shi ne ba shi kenan ba eh nan no. Mm. haka yake haka yake shi shi amma matafiya yanzu ba su ajiyewa a ba ba sa ajiyewa ba matafiya suna ajiyewa watakila ba duka suke ajiyewa ba matafiya yana ajiyewa tafiya a mota tafiya a babur tafiya a jirgin sama da ana ajiye azumi eh kuma bai galabaita ba azumin shi yayi amma in bai ajiye ba kuma ya galabaita to ya saba ma Allah in matafi bai ajiye azumi bai ya galabaita ya saba ma Allah wannan jina da ke ko in bai in ya ajiye in bai ajiye azumi ba bai galabaita ba azumin shi yayi in ya ajiye azumi bai galabaita ba shayi wasa cin shi yayi ana magana ne ya fi yayi sai me kuma kamar yawa alaikum salam ina eh, eh. eh. ya mutum ne ake bin shi azumi wani dalili na shari'a ya sa ya ajiye azumi kamar wani dalili na shari'a ɗaya biyu ai na faɗa da yawa shayar barakallahu fi uku al'ada yawa dalili na shari'a suka sa ya aji da ya aji ya fi sai bai rama ba har wani azumin ya zo haka ne tambaye ku ko da wani azumin ya zo sai ya eh, eh, da wani azumin da wani azumin ya zo da ya wuce sai ya rama waɗancan sai ya ji tsoron Allah ya rama waɗancan kuna jina da ke ko ita ce tambayarsa na bar ko ramuwar da ta yi kullura da ke ko sannan na biyu yanzu me yasa bai rama ba shi rashin lafiya ce ya samu sauki ne bai rama ba ko ko rashin lafiya ce bai samu sauki ba idan rashin lafiya ce bai samu sauƙi ba har sai da aka yi azumin bana sannan ya samu sauki ba komai a kansa idan rashin lafiya ce ya samu sauƙi bai rama ba yana zai rama zai rama kuna jina da kyau ko har wani ramadanin ya zo sai ya ciyar sau ka idan azumi uku ne yanzu ya rama su sai je ce da muskiri uku ƙwarai kuwa eh, Sau da babu wani dalilin da ya hana shi abin da rama. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك